Jama'a mu saurari sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado, shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci al'adu. tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau shirin namu zai je jamhuriyar Nijar ne a garin Mayayi da ke jihar Maradi inda aka yi wata kalankuwa da ke haɗa mawakan gargajiya daga Nijar har zuwa ƙasashe makwabta da ake kira galma wato Festival Gargajiya da Mayayi. Fegalma festival na gargajiya da ake jihar Mayayi. Ya Allah ya mai iko ina bani damar ka in ga wanda festival da ake jihar mai bisa burin da ake da shi na son sake farfado da al'adun gargajiya da ke fuskantar barazanar bacewa ne yasa aka kirkiro bikin nafe galma yau shekaru biyar da suka gabata bikin na bana da aka gudanar daga ranar 24 zuwa 26 ga watan Nuwambar da ya gabata a garin Mayayi ya samu halartar makaɗa da mawakan gargajiya daga jihar ta Maraɗi sauran sassan ƙasa da kuma tarayyar Najeriya. Jafar Malam Ƙosau ne ya ƙirƙiri gasar tafe galma ya yi mana tsokaci kan dalilinsa. To wanga shiri abin da sa na ƙirƙiro shi saboda na gani dai a karkara tamu nan mai a cikin jihar Maraɗi karkara ce wadda take da al'adun gajiya masu ɗimbin yawa iri-iri in kuna tune tun can da dama karkara mai an santa wajen waka wajen bale wannan raye-raye na gargajiya akwai wani shahararren mawaki da mara da ya zama marigayi ɗan anko tun da dai allah ya mai cika to duka al'adun gargajiya suka yi kamar za a mance su a karkarar tamu ta na ni a matsayina na ɗan nan garin kuma mai aiki a minista na al'adun gargajiya yana ce bai kamata ba in bari wannan al'adun su wace ce ya kamata al'adun nan mu dora taddo su dora tunawa da su don sabon tashi yara wannan kannanmu da ɗiyanmu da jikokinmu ma da akwai nan su san su don kasu je su ɓace. batun burkuma kenan da ke tashe yanzu haka a yankin na mayayi Yanzu haka dai za a iya cewa wasu al'adu na gargajiya da suka ɓata sun fara dawowa musamman ma na bukukuwan aure da suna. Daba mai gizo makaɗin gurmi ne da ya halarci bikin kalankuwar tafe galma daga tasawa ya ce yanzu haka makaɗa da dama sun watsar da sana'ar sun rungumi wasu sana'o'in. To daga tasa na zo don an neme ni bisa umarnin wannan wasa kuma na ji inda nike so ne. Aka ce ana so in zo nan bisa tasa ta turo ni bisa ra'ayin gargajiya wannan. Yanzu ya kake ganin matasa dangane da wannan harka ta gargajiya ta gurmi kamar akwai matasa da ke shiga wannan sana'a wallahi suna shiga ka san duniya kowa ra'ayin shi daban-daban ne duk abin da ka sani ana yana gargajiya bai janye ba kenan da lokacin nan nan baya baya ka san an ma kamar an guje shi baya yi duk inda ka nufa gargajiyan nan ba a ma son ta da mu kawai in za a sa amarya lalle ana neman makaɗa tana bin su ko ina da ko ina ka ji an ce yawanci an sa ta makaɗi ana ta da shi ko ina ya koma yanzu wani wurin ba a masawa kuma yanzu cikin shekara biyar dai shidda da ta wuce kuma abin ya fara dawowa kenan an gane dai da aka bari ma ba a bari ba kenan akwai radiyo tana nan ta daji wadda ba a ambata kowa sa ta ne ake ku sai ta rawa sai ta menene ba a karu da kowa ba sai ka ɗauko ta kamar jika goma sai ka zo a yi zaman biki mu kun aka ɗauko mu jika goma za mu ce wani ne kai kuma akwai mutane bayan mu za su ci abinci albarkaci wannan sana'ar ika waje makaɗin gunduwa ya ce bikin kalankuwar nafe galma ya sa yanzu haka ana raya gidajen wasanni lura da yadda jama'a ke shiga gidajen kallon wasannin. Ci gaban da aka samu yanzu gada abin ya zan ba a ma makaɗan ba ma na galgajiya kuma ba a san mine ne galgajiyar ba ba a san ma yaya ne ake ba a san galgajiya a san yanzu wanga ga abin da ya yi an san kiɗin zamani an san na gargajiya ci gaban da aka yi kuma lokacin da ya yi kowa yana sauraron yana sauraron kunnuwan shi jiya ne za a yi wace rana ce ake wannan wasan ci gaban kenan saboda gada wurin gama mzc wallahi ba ka ci mai jan da tunda babu wani abin da ake dan yanzu misali cin gaban da aka samu mutanenmu na ƙauye suna hitarwa su zo nan su ma su gani su yi kallo in aka yi sanar wannan ga radio in suka zo suna shiga kallon muna ƙara jin daɗi daidai bikin na kalankuwar raya gargajiya na mayayi bai ta'allaka a kan mawaka kawai ba ya hada da masu wasannin kwaikwayo ko barkwanci in ji malam tukur yakubu daga garin gaya na jihar doso gaskiya annashuwa tana da daɗi saboda bacin rai baya da kyau mm. ni dai kaga cikin ban dariya mm. ina canza muryoyi da dama ya na farko ina aiko ma yaro karami mm-hmm. mace bahillaci buzu da hausa ba me ba dande. irin na gaya can da yake garinmu kuma sannan ina da ita taɓa da dama to yamma mu dandancin da farko sai mu muhimmanci kuma to lallai in ke ma dandiki ne te hayo dandi bono ganyo kwabo dan ganyo bai nigeria na gono ganyo si kal frontier a gono hala madan virgega ganyo kwano na ce lallai ni badandi ne kuma dan gaya gaya kuma tana can frontier da benin da nigeria ayya to min pullo non anani ko min pullo noon min gujjo noon kon pullo fu pullo gujjo noon mi gujjata mi naata bokkaare gacca fu wala kagani ayye natti ni ba hillace ni kuma ni barawo ne <laughs> eh in nayi sata kuma sai in hada cikin bukata na rashe da Allah mala kace mu buzanci gaskiya buzu ka sani ba shi san karan bani saboda mu muna da adalci kwarai da gaske kaga saboda shi muna amali ko taguwa muna shinkaye abinda aka gaba gare mu Kabiru eskuka wanda ya jagoranci wata tawaga daga jihar Katsina ta tarayyar Najeriya da ke makwabtaka da jihar Tamaradi ya danganta bikin na Fegalma a matsayin abin alfahari lura da yadda al'adun gargajiya ke da matukar tasiri ga rayuwar al'umma. To ba makaɗa na gargajiya kawai ba har abada mutum idan bai san ina ya fito ba to ba zai taba gane ina za shi ba shi ya sanya mafi yawa turawa suke more mana more da suke duk yadda za a yi bature zai kokari ya san menene al'adar shi to yanzu lokaci ya yi wanda dole mu dawo mu waɗannan abubuwa wa'anda shekara da shekaru sun ɓace yanzu kaga akwai musamman kayan kiɗe-kaɗe na bahaushe wanda sun ɓace mai misali kaga akwai jauje akwai kuru wa'annan biyun kawai idan ka tsaya kansu ba kowane bahaushe ba ne ya san ma meye jauje ɗin ko meye kuru ɗin wanda kuma kayan kiɗa ne na bahaushe wanda ake yin su a shagulgula na al'ada idan suka taso ka kamar kuge da ake magana wanda ake cewa kayan kiɗin yaƙi musamman idan ba ga ire-iren hawan sallah ba ko na abu makamancin haka wani ma idan ka nuna mai kuriya idan ka ce mai wace irin ganga ce kuriya bai santa ba dalili saboda ya watsar da ita shi kawai yanzu abin da ya sani piano jita da sauran makamantansu alhali ga su kalangu can ga su kotso ga su taushi ga su gurumi ga su garaya hukuma goge don duk suna da bambanci a al'adance malam bahaushe yanzu ya manta da su To kowace irin gudunmuwa mahukunta ke baiwa irin wannan kokari na farfadowa tare da haɓaka al'adun gargajiya magajin garin mayayi Abdu Mai Gero ya ce za su taimaka lura da yadda yanzu matasa suka fi mai da hankali a kan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da ma ba su san asalinsu ba a yayin da suka bar nasu na rugujewa. Yanzu kawai magana suka ce zamanin riga ne a sa shi a huta. Eh lalle yanzu wannan abu abinda za a yi in kai da sahi ko hausa ai ita dai muka gagada kakanni da waye yanzu da yawa basu iya ta ba in ka tafi da wani yaron ka cikin daji sai ka ciri eh, ciyawa biyar zuwa hudu bai san sunan ko guda to ai ko wannan kuskure ne kaga kenan da inda suka kwanta dama shi kenan wannan abu ya wuce har abada kamata yi aje dabar a yi lazari tunda cikin hausa ma kaga nan akwai ga misali abin da ya shahi rawa akwai wata da ake ce magada akwai takai nan da ya maradi wannan rawa ce waɗanda ta yi suna amma ne yanzu nan cikin makaɗan ma ba kowa ba zai iya kaɗa maka shi balle daɗa samarin waɗanda za su tawa su yi rawa haka ko wannan kuma wani sun dai san su ji wanga ma ba su san ma abin da ke faɗi ba gurin su tashi tsaye suna kaɗa kai suna kaɗa kai shi ko akwai galgajiya kiɗin namu na galgajiya wanda ka san abin da yake faɗi kuma ka sa rawar da ta kake taka amma da sashi ba san ma abin da ke ba sai ta ihu to ka gani an magana zaka ce ko bar gida gida ya bar shi Jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a ciki sai kuma abokin aikinmu daga maraɗi Salisu Isa da ya haɗa mana firarrakin ni Muhammad Salisu Hamisu tare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International ya rafi ke cewa da ku bisa huta lafiya.